الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا رانا الثلاثة ashirin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu za mu ci gaba da karatu na nahawu a cikin ƙasida ta ra'iya wadda aka fi sani da ya talibal irabi za mu tashi babu hurufil jazmi a darasi na biyar kenan a cikin littafin ya ce wa amma hurufil jazmi fahiya kasiratun ufiduka minha ma yadullu ala al-isri ولم وألم منها ولما ومن وما كقولك لم يفهم كلام أبي بكر ومنها متى ما ثم أين وأين ما وأي ولام النهي واللام للأمر مالتي باب حروف الجزم wannan babi zai karantar da mu haruffan jazma babin da ya gabata an yi hurufin nasbi haruffan nasba to yanzu za a yi huruful jazmi su ne haruffa waɗanda idan fi'ili mudari ya biyo baya gare su to za su ɗaure shi su yi mai jazma a khilaful asali kenan domin al'asulu alfi'ilul mudari'u shine an ya kuna marfu'an ya zama marfu'i to amma aka samu ɗaya daga cikin haruffan nan da da za a yi bayani to shi kenan sai a ɗaure shi fi'ilin to idan an ce babu ai haza babu baya ba haza babu hurufil jazmi akan kaddara masa mubtada da lafazin haza idan an ce aljazmu a lugar larabci shine alqat'u katse wani abu saboda ana katse wannan wasalin tuyesa aka kira ta da jazma haruffanta sha takwas ne amma shi waɗanda ya ambata guda goma sha ɗaya kawai ya kawo amma guda goma sha takwas ne na farko a nam kamin nan suna raba su gida biyu akwai ma ya jizimu fi'ilai ne akwai waɗanda su fi'ilai guda biyu suke wa jazma akwai kuma masu yin jazma ga fi'ili guda ɗaya to cikin sha takwas ɗin nan su shida ne su waɗanda ke wa fi'ili guda jazma ba sa wa biyu sauransu kuma suna yin jazma ga fi'ilai guda biyu na mubarai za a samu jawabi za a samu sharaɗi kuma majizumi sannan a samu kuma jawabinsa shi ma majizumi kamar yadda za a yi bayani to cikin waɗanda suke yin jazma ga fi'ili guda akwai lam a bayan lam akwai lamma akwai alam akwai alamma sannan akwai lamul amri akwai lamun lamun nahai wayannan guda shida to su duka suna yin jazama ne ga fi'ili guda ɗaya misali lam yalid na gani yalid fi'ilun ne mudari'un guda ɗaya majazumun wa alamatu jazmihi lam haka lamma wa lamma yadkhulil asluhu yadkhul al-imanu fi qulubikum to shi ma yadkhul fi'lun ne mudari'un majzumun bi lamma haka alam ka qaulihi ta'ala alam nashrah kaga nashrah asluhu nashrah to nashrah sai ka ce fi'lun mudari'un majzumun bi alam haka alamma ka ƙaulika alamma ya ci zaidun ashe zaidu bai zo ba to asluhu ya ati sai kai hazafin harfa illa saboda tahowar alamma wa lamul amri haka nan lamul amri ka ƙaulika liya ƙum zaidun zaidu ya tabbatar da ya miƙe tsaye ga ƙaulihi ta'ala liyun fiƙ zu sa'atin min sa'ati asuluhu yun fiƙu amma da aka shigar da lamul amri sai ta ɗaure shi sai ta ɗaure shi haka lamun nahai ta hani kenan kamar la tajlis kada ka kuskura ka zauna to wannan su ne guda shida duk inda aka samu fi'ili guda ɗaya biyu baya gare su to sai a ɗaure shi waɗanda su kuma suke jazama ga fi'ilai guda biyu su kuma su goma sha biyu ne su goma sha biyu ne akwai in a shar'iyya ka ƙaule ka in ya ƙum zaidun a ƙum in zai da ya miƙe zan miƙe in bai miƙe ba ba zan miƙe ba wa ma a sharɗiya haka ma a sharɗiya ita ma tana yin jazama gami ga fi'ilai guda biyu ko ka ƙaulika aidan ma ya ƙum zaidun a ƙum in dai zaidu ya miƙe zan miƙe haka wa man ita ma man a sharɗiya ka ƙaulihi ta'ala faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara asluhu yara amma sai aka shafe harfi illa saboda manna ta gabata saboda jawabu sharɗin ne ya'mal fi'ilu sharɗin to ya taju ila jawabin shi ne sai aka ce yara hu madadin yara hu wa mahama ka ƙaulika mahama tajilis ajilis duk inda ka zauna inda ka zauna zan zauna wa izma haka akwai izma izma tazhab ko takun akun izma ta zahab a zahab duk inda ka tafi zan tafi ko in dai ka tafi zan tafi ko lokacin da ka tafi zan tafi haka ayyun hmm? ita ma kana yin jazama ga filai guda biyu wani lokaci ana haɗa ta da ma ka ƙaulika ayyuma taqa'ud aqa'ud duk lokacin da ka tsugunna ko ka zauna zan zauna wa mata haka akwai mata mata ta zahab azhab wa ayyana haka ayyana ayyana takun akun ayyana tazhab azhab haka aina ka ƙaulihi ta'ala aina ma ta kunu yudrikumul mautu asuluhu aina ma ta kunu ne hakanan akwai anna anna ko tajilis ajilis haka haisu ma haisu ma takun akun kaifa ma taƙara aƙara to haka ne wasu ma sun ce sha tara ne dukansu sun ƙara iza amma a waƙe e, tana yin jazama amma a abin da ya shafi lalura ta waƙe amma a nasar ba ta yi to wannan su ake kira da huruful jazmi to sai shi malam ya ce wa amma huruful jazmi amma haruffan jazma fahaya kasiratun gaskiya suna da yawa to su ne waɗanda muka yi bayani yanzu sai ce amma ofi duka zan ƙare ka zan fa'idantar da kai min ha daga cikinsu ma ya dullu abin da yake nuni ala alal isri abin da yake nuna maka akan sawun sauran ma'ana zan kawo maka sashi to sai ka amfani da sashin da na kawo maka sai ka bi sawunsu sai ka gano sauran al'isru asuluhu shine sawu ko kuma alama wadda za ta nuna maka wani abu sai ce walam mai bayanin misalin ta ko lam yalid haka alam ka alam na shara alam tar kaifa fa'ala rabbuka walamma ay lamma yaqum zaidun haka wa man wa man ya'mal mithqala zarratin wa ma haka nan wa ma ita ma ta sharadi كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بأشي نأتي با نأتي بخير منها فقولك كما زنتك لم يفهم كلامي كو كلام أبي بكر أو تنسخا سنة لم يفهم كلامي أبو بكر أبو بكر بيفهمش مغاناتا وكما أبو بكر بأفهمش زنتنسا با ya yi magana amma dai ba a gane ba to lam sai ka ce harfu jazmin wa nafiyin wa kalbin wasu ƙibalin ala ba shi adda isu ƙibali ba wa kalbin kawai harfu nahayin nafiyin wa jazmin wa kalbin يفهم سيكتي فعل مضارع وغير الصيغة مجزوم وعلامة جزمه السكون مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لتجرده عن الناصب ولخلوه عن نوني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر كلام نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف لأنه مفرد وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور وعلامة جره أه؟ أه؟ على الياء على الياء منع من ظهورها لا kun lalata lairabin ba abi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi aliya'u niyabatan anil kasara لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف أيضا أيضا بكري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد wannan shi ne walam wawu ɗin nan lil'ataf tana zama wa lil'ataf ko kuma ta zamo lilhali shi ya fi dacewa wawu lil'ataf saboda in ta aka ce wawu lil'ataf to sai za abin da zai biyo baya gare ta ma'atufin ne wawul hal ko wawul isti'naf lam shi kuma mubtada ne fi mahalli raf'in ala iradati lafzihi wa alam wawu wawul ataf alam sai zama ma'tufan akan lam shi ma fi mahalli raf'in منها جار ومجرور كو شيما في محل رفع خبر قلم خبر قلم ولما واو دينن تعطفي ce lamma shi kuma ma'dufin ne gami eh akan lamma akan lam to haka waman wama kulluha ma'tufat dukkaninsu ma'tufai ne eh da man da wama dukkansu adafi ne ka kaulika ko kaɗin nan ismiyatun ce mabni alal fatih la mahalla la hamil al irabi ko kuma kana cewa za'ida ko kuma kana cewa harfu jarrin mabni alal fatihi qawli ismun majrurun bika wa alamatu jarrihi al kasara wa huwa mudafun wal kafu mudafun ilayhi mabni alal fatihi fi mahalli jarrin mudafun ilayhi to sai ka ce wal jaru wal majruru fi mahalli raf'in خبر أه خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك ذلك لم يفهم كو لم يفهم كلام أبي بكر to shi mai lairabin sa'i wadda aka ba sai an sake ba wamin hamata ma sun ma'aina wa aina ma wa ayyun walafin nahayi walamun wallamu lil amri to sai ce wamin ha daga cikin huruful jazmi muna da mata ko mata ta ƙum a ƙum ta sharaɗi ce. Ko? Ma summa, maɗin nan ta ziyada ce, summa akwai kuma sa'annan aina, muna da aina, aina ma ta kunu, idrukumul mautu. Akwai wa aina ma aina ma, hmm? duk dai guda ce, kawai dai ana ya ƙara mata mimun. saboda ziyara wasu lokuta ce aina wasu lokuta ce aina ma amma duk ɗaya ne sai zammi mun ɗin ziyada wa ayyun hmm? eh ka ƙaulika ayyuma ta ƙa'ud a ƙa'ud ita ba ana ƙara mata mimu walafin nahayi haka la in ta zo a hani la tijlis karka kuskura ka zauna to sai ka ce la harfu nahyin babniyin ala sukun tajlis fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiya wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta wal lamu lil amri da lamun kuma in ta shiga ga fi'li mudari yazzan ana umarni da aikin ka ƙaulika liya ƙum zaidu zaidu ya tabbatar da ya tashi ko to a wamin ha walwawu lilhal min ha jarun wa majarurun shi kuma muta'alliƙa ne bi mahazufin bi mahazufin shine khabaru muqaddam anan matsayin labari yake abin gabatarwa wa minha sai ce matama shine matsayin mubtada Mm, sai aka gabatar da shi aka jinkirta shi mubtada'un ne mu'akharun marfu'un ala iradati labzihi ai kamar ya ce wa mata minha mata ma tana daga cikinsu mm? to kaga minha jarma majarurin sai ya zama matsayin khabarun ne muqaddam shi ko mata sai ya zama mubtada mu'akharun mm? to haka ثم حرف عطف أين وأينما ko da kuma la kullu hasu kuma waɗannan maɗufai ne dukkan su haɗafi ne sai ka ce wa wawul atafi ayyu ma'tufun ala marfu'in wa la wa wawul atafi la ma'tufun ala marfu'in fi harfi jarrin mabniyun على الكسر على السكون النهي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة واللام للأمر وواو العطف اللام معطوف على مرفوع للأمر للحرف جر الأمر اسم مجرور يوا اسم مجرور بلي وعلامة جره الكسرة والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن كو ثابت أي واللام ثابت كو كائن للأمر shine takadirin zancen to sai mu tsaya na mun dawo sai mu tashi babu bayani a ƙasamil kalam wa bayanin masdar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته